بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصده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 da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjidul amin a yau biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ke daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu da sha tara miladiya wanda wannan shine majalisi na farko a cikin darasi na tarjamar alkur'ani mai girma wanda yake gudana a wannan masallaci mai albarka a duk shekara da wannan ita ce shekara ta biyu a bara mun fara daga suratul fatiha wanda muka karanta ma'anoninta da falalarta da kuma hukunce-hukunce da take kunshe da shi sannan muka shiga suratun nasi har zuwa muka zo suratul fil wanda a nan muka karanta gwagwarmaya da shawa suka yi da abrahata da kuma giwayensa da yadda ta kasance da yadda allah ta'ala ya halaka waɗannan ma'abota giwa saboda ya nuna girma da daraja ta ɗakin mai alfarma sannan da yadda wannan ya kasance kamar aya da take nuna zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma jawo hankalin sauran mutanen duniya zuwa ga girmama ɗakin Allah mai alfarma na makka wato ɗakin ka'aba wanda mun yi bayani akan wannan muka tsaya a ƙarshe a wannan sura a wannan shekara insha Allah ta'ala za mu tashi daga suratul humaza wanda ita wannan sura tana daga cikin jerin surori waɗanda suke karantar da mutane mu'amala da zamantakewa kamar da muka sani surorin alkur'ani ko gaba ɗaya saƙon alƙur'ani yana yawo ne a tsakanin abubuwa guda uku na farko shine aƙida wannan kuma shine linzami jagora na dukkanin sauran ilmin muka, domin aƙida ita ce farkon abu da Allah ta'ala ya aiko manzanni domin su tsarkake Allah ta'ala yake cewa ma arsala min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yake cewa ba mu aika wani manzo ba a gabaninka face mun yi masa wahayin cewa ba wani abun bauta da ya cancanci a bauta masa sai ni Allah ya ce to dan haka ku bauta haka Allah yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu cewa haƙiƙa mun aika a kowane al'umma mun aika musu da manzo saƙonsu ga baki ɗaya shine ku bauta wa Allah ku nesanci ɗagutai wato duk wani abu da ake ba wa wani haƙƙi na Allah hakanan Allah mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma’ashir al’ambiya, ikhwatun abu na wahidun wa ummahatuna shatta yake cewa lalle mu dandazon annabawa gabaki ɗayanmu ‘yan uwa ne uba ɗaya uwayenmu kowa da nashi amma uba ƙwaya ɗaya ne malamai suka ce abin da yake nufi da uba a nan shine asalin aƙida ma'ana aƙida ta imani gabaki ɗayan annabawa a kanta suke shine musulunci Allah ta'ala yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima cewa lallai shi annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba bai kasance ba na sare ba sai dai ya kasance yana kan tauhidi ne musulmi ne shi hakanan a sauran annaba annabi nuhu ya gaya wa mutanensa cewa an ibudullaha ma min ilahin ghayr ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta kuma bayansa sannan ya ce wa mutanensa su zama musulmai hakanan annabi Musa ya gaya wa mutanensa haka a amina ne qala Musa liqaumihi ba shi ba na cikin suratu yunus ya komi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin anan Allah annabi Musa yake cewa ya ku mutane na in har kun kasance ku masu imani ne to ku yi tawakkali ga Allah in har ku musulmai ne kaga anan ya sifata su da musulunci da haka dukkanin manzanni da suka zo addinin musulunci suke karantar da mutanensa shi yasa Allah yake cewa wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi kenan sunan musulunci shine addini da Allah ya aiko dukkanin manzani a sa tun daga kan annabi Adam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda ba aqida ce ta musulunci da shi ba a cikin wancan al'ummatai to zai kasance daga cikin yan wuta amma uwaye kuma da annabi sallallahu ya ce kowa masa daban to yana nufin sauran shari'o'i wato ibadoji kenan wanda wannan shine bangare na biyu na ilimin addini wanda ya zo tabbatarwa wato shine ibadat yadda ake sallah yadda ake azumi yadda ake hajji yadda ake zakka yadda ake yanka da makamancin waɗannan waɗannan su ake cewa ibadat wato ibadoji su kuma ka'ida a cikinsu shine mutanen kowane annabi suna yin wannan ibadojin ne gwargwadon yadda annabinsu ya koyar to wannan shine wa ummahatuna shatta wato uwayenmu kowa da nashi kenan shari'o'i na ibadoji kowa da irin nashi mu yanzu salloli guda biyar muke yi a cikin al'ummatai da suka gabata kuma akwai wanda sallolinsu sun fi haka yawa ko kuma ma a ce dukkansu ma sallolinsu sun fi haka yawa shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓo salloli a sama Allah ya bashi salloli hamsin sai annabi Musa yake cewa na san al'ummarka suna da rauni ba za su iya ka koma ka roƙi Allah ya rage musu ba haka dai ana ragewa ana ragewa har sai da suka zama biyar annabi Musa ya ce ka koma ka ce Allah ya rage sai annabi sallallahu ya ce yanzu kam ina jin kunyar Allah sai Allah ya kira daga sama cewa na basu a biyar amma kuma alada na sanya su ladan hamsin da wannan sai ya zama wannan al'ummar tana yin salloli guda biyar a wuni amma kuma in ka kalli yadda muke za ka ce lallai annabi musa ya yi gaskiya saboda a yanzu salloli biyar ɗin masu zama wa mutane aiki ga wani jiya muke magana da wani a cikin jami'a yake cewa lokacin da yake jami'a ya yi ɗaya daga cikin jami'o'in ƙasar nan ya ce akwai waɗanda ya ɗauka ba musulmai ba ne ba sai ramadan ta zo a sallan juma'a na ma sallan juma'a sai ya gansu sun zo sallah sai abin yake ba shi mamaki kaga a ce salloli guda biyar mutum ba zai iya kiyaye su ba wanda a yanzu da wuya ka samu masallacin da ake minti goma a sallah ɗaya yawanci minti biyar ne kaga in maliman ya yi minti goma sai a yi ta complain cewa wannan yana tsawaita wa mutane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsawaita yakan kuma takaita gwargwadon yadda ya ga nishaɗin mutane kenan ba wai ɗabi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyaushe ta zama sallarsa a takaice ta kyau. akwai lokacin da za a gama gariba ya karanta suratul tur ga baki daya kaga suratul tur shafi biyu da rabi ce to kaga rubu'i guda to a yanzu ko da asuba ka karanta tur za ga mutane sun fita suna complain to akwai lokacin da ya karanta a a'rafi a magariba sannan irin asuban ranar juma'a yakan karanta a raka'a farko suratul sajda shafi biyu shafi uku sannan sai ya karanta suratul insan a raka'a ta biyu shafi biyu kaga shafi biyar rabin izu ke to yanzu idan ka yi wannan ka shiga damuwa musamman a gombe don a irin jos na ga wasu masallacai da dama sukan yi kuma ba ka samun korafi don a iya ɗan yawon da na yi dai a nan najeriya ban ga garin da suke sallah kamar jos ba gaskiya za a ga mutum gashi nan ga kamansa da yin a wani layin kuka haɗu za ka ce wannan ba ku ba ne amma in ka zo masallaci za ka same shi yana sallah sannan sallah asuba in ka zo kasancewar kowa yana gida to za ka ɗauka ɗaya ga watan ramadan mu a nan sai ɗaya ga watan ramadan za ka ga masallaci in baka tawo da sallayan ka ba za ka samu wurin sallah to can haka koyaushe sallah ba haka take in har baka fito da sallaya ba zai wuya ka samu sallah a mafi yawan masallacin su na cikin gari to za ka ga liman ya zo ya karanta wannan kuma ba za ka ji an fita ana ƙananun marinu ba so lalle waɗannan sallah ita ce ginshiki mafi girma a cikin babin ibadoji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ce farkon abin da za a tambayi mutum a lahira ana an tashi farkon abu da za a tambayi mutum akan haƙoƙi tauhidi aqida sa'annan a cikin ibadoji sallah sai kuma cikin mu'amala wanda shi kuma shine bangare na uku kenan da addinin musulunci ya zo don a ilmantar da shi shine mu'amala zamantakewa yasa na sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani abu da yafi nauyi a sikeli na mutum a ranar lahira irin kyakkyawan hali kaga wannan zamantakewa ce hakanan ya zo yake cewa ya ayyuha nas afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bi salam yake cewa ku yada sallama a tsakaninku kaga yada sallama tana sa soyayya sannan sai ce ku ciyar da abinci in kana da hali ka bawa wanda bai da shi ya ci sai ya ce sannan ku yi sallah cikin dare mutane suna bacci za ku shiga aljanna cikin aminci kaga zamantakewa musulunci bai yi watsi da shi ba shi yasa a karkashin zamantakewa za ka ga an kawo abubuwa da suke kwaɗaitar da kyawawan hali sannan kuma sai aka kawo abubuwa da suke kushe munanan halaye sannan sai aka sanya wasu hukunce-hukunce waɗanda za su hana mutane zalunci misali barawo da ya je ya samu dukiya da ba tashi bai sata sai aka ce a yanke masa saboda an yanke hannu shikenan ba satar gobe da me zai sata ba da abin da zai sata in sauran hannun hagun bai haƙura ba bai ji wannan ya zama masa izina bai je ya ƙara sata sai a yanke shi shima kaga shikenan sata ta ƙare ko dai zai yi sata da dungulmi ba wata sata ce da za a juyo a kalla ba to kaga shi barawo da ya zama bai san halin da zai sanya wanda ya yi wa sata ba zai iya yiwuwa daga wannan satar da yawa wannan mutumin shikenan mutumin ya zama ya mutu ma sababin wannan satar ko kuma ya zama shikenan an kwantar da shi asibiti kuma an sace abin da za a yi masa jinya to kaga da ya zama irin haka halin barawo yake sai aka ce to a cire masa hannu shi ma ya san muhimmancin rasa abu tunda satarsa takan iya kai wani ga mutuwa haka misali wanda ya zo ya yanke wani yatsa sai aka ce shi ma a yanke masa yatsa shi saboda ya ji mai wancan ya ji wanda ya zo sai aka ce duk wanda ya lalata abu a jikin mutum wanda ƙwaya ɗaya ne irinsa to wannan zai biya diyar rai gaba kida misali a ce mutum ya yi sababin gemun mutum gaba ɗaya tafi kaga gemun ƙwaya ɗaya mutum yake da shi to zai biya diyar rai zai biya diyar rai abinda kuma ƙwaya biyu ake da su in mutum ya yanke ɗaya to zai biya rabin diya in ya lalata duka biyun zai biya diya cikakka su kaga duka shari'a ta sa waɗannan tsaruka ne saboda ta kiyaye abubuwa waɗanda ake ce musu garuran abubuwa guda biyar wanda ta zo don kare su na farko shine addini shari'a ta zo don kare addini duk wani abu da zai taɓa addininka ƙidarka karantarwar annabinka to wannan shari'a ta zo don faɗa da wannan abu sa'an na biyu akwai abun nan mutunci kare mutuncin mutum wato duk abin da zai taba mutuncin mutum musulmi shari'a ta zo wajen faɗa da shi na uku shine jini duk abin da zai jawo a zubar da jinin mutum to shari'a ta zo wajen hana shi na hudu shine hankali duk abin da zai zo ya gusar da hankalin mutum to shari'a ta zo da faɗa da shi domin sai da hankali za a iya bautawa Allah sai abu na biyar shine tsatso hayayyafa da nasaba wannan ita ma shari'a ta zo ta kare shi shi yasa kaga shari'a ba ta ɗan kafan wata mu'amala tsakanin mace da namiji saboda abu yana gittawa to tsatso ya samu matsala sai kaga an samu cakuɗewar nasaba sai a dawo kuma ana shiga cikin halin kakanikai da haka shari'a ta zo da kare waɗannan abubuwa guda biyar to in ka duba duka abubuwa guda hudu a ciki suna yawo ne a tsakanin mu'amala ta zamantakewa yau da gobe to shi yasa shari'a ta dau wasu hukunce-hukunce daga cikin wannan mu'amalar ta sa su a aƙida wasu ta ɗebe su ta sa su a cikin ibadat wasu kuma ta ajiye su a cikin babin mu'amala shi yasa a cikin ilimin musulunci akwai abin da ake ce masa jinayat kitabul jinayat wato criminal law wanda wannan kawai yana kulawa ne da haƙƙoƙi da aka yi na ƙetare iyaka akan waɗannan abubuwa guda hudu jini mutunci A hankali da tsatsu don aka samu hari a cikin wannan abun to shari'a za ta ba da hukunci akan wannan abu to ita wannan sura alhumaza tana magana ne akan mafi karfin abu shine mu'amala ta mutunci wato taba mutuncin mutum Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wanda mun yi bayani akan bismillahir rahmanir rahim a shekarar da ta gabata ba bukatun mu maimaita shi a yau Allah ta'ala ya ce wailul kulli humazatin lumaza lalle bone ya tabbata ga duk wani mutum wanda yake mai zunde da kuma ya kuce wanda wannan kalmomi ne biyu dunkulallu in ka ɗauki wailun tukun ita kanta wail malamai sun yi ta magana a kai su ce wani rami ne a cikin wutan jahannama da makamancin waɗannan to amma dai daga jin wailu ɗin ko a duniya ne aka ce wailaka to abun ba kyau balantana a lahira ana yanzu idan a duniya aka ce bone ya tabbata ga mutum to fa rayuwarsa ta taɓe gina to haka a lahira idan aka ce bone ta tabbata ga mutum to ya san dai ƙaramin abun da zai faru shine ya shiga wutan jahannama to kuma babu ƙasƙanci a duniya da ya fi shiga wuta shi yasa Allah da kansa yake faɗa yake cewa rabbana innaka man tudkhilin nar qad akhzaita ya ubangijin mu lalle kai ba duk wanda ka sa a wuta to ka gama kaskantar da shi ka gama wulakanta shi to kaga shiga wutan jahannama ita ce mafi girman kaskanta da wulakanta to ballantana a ce a cikin wutan jahannaman akwai kuma ƙarin wata azabar daban ko a ce rami ne ko a ce ganye ne zai faɗo ko a ce wata kalan nau'in azaba ne ko wasu kalan macizai ne za a keɓance to dai duka ƙari ne akan asalin shiga wutan to su kuma asalin alhamzu wal lamzu yana komawa ne zuwa ga rena mutane da ƙasƙantar da su kina asalin alhamzu wal lamzu to amma fassarar su malamai sukan bambanta fassara wasu suka ce ta'anun mi'yabu wato shi al-lamzu alhamzu shine mai yawan suka akan mutuncin mutane shi kuma lammas shine mai yawan aibata mutane ka san akwai mutane waɗanda za ka ga su a duniya su kaɗai ne masu tsarki duk wanda za ka kawo sunan shi ka yaba za ka ja ce eh haka ne kam sai dai yana da kaza sai ya ɗan jefo wata kalma ta aibatawa to irin waɗannan su ne alhumaza alhumaza su ne waɗanda za su aibata mutane za su yi suka annabi sallallahu yake cewa laysal mu'min bil la'an wala ta'a shi mu'mini ba mai tsinuwa bane ba kuma mai sukan mutane bane haka a shari'ar musulunci iya wajaje guda shida ne aka ba mutum dama ya magana akan mutum in ba a irin waɗannan wurare ba bai halatta mutum ya magana akan mutum alamai suka ce idan mutum ya zama yana ɓarna wa addini kama a ce yana karantar da wani abu wanda yake barna ne ya saba wa karantarwar manzala sallallahu kaman bidiyo'i ko shirkoki ko makamancin wani. to wannan wajibi ne akan malamai 'yan uwansa su tashi su fallasa shi su tona masa asiri ko da hakan zai kai a taɓa mutuncinsa wannan ya zama wajibi ne ma ba ma halal ba kawai dole ne a yi raddi dole ne a tsoratar daga abubuwan da yake sa'annan idan mutum ya zama fasiki mai bayyana fasikancin shi kama a ce mutum yana zina kuma baya ma jin nauyin a san shi mazinaci ne yana ma yawo yana ma ado da ita to wannan idan ka ga wani da shi wajibi ne akan ka ka tsoratar da shi daga daga wannan abu sa'an nan daga cikin babukan akwai mai neman fatawa idan za ka nemi fatawa ya zama dole kafin ka nemi fatawan sai ka faɗi sunan mutum to ba laifi za ka iya faɗan sunan shi kaman ka ce wane yana yin kaza kaza kaza mai hukuncin abu misali hind bintu utba matar abu sufyan bayan sun musulunta ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi take cewa inna abu sufyan rajulun shahihun la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya afalayya min harajin idha ana akhadtu min malihi bidun ilmi qala annabi sallallahu alaihi wasallam khudhi min mali bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi bani take cewa abu sufyan mutum ne wanda yake yana da ƙauro to baya bani abin da zai ishe ni na ciyarwa ni da ‘ya'yana shin akwai laifi a kaina idan na ɗauki wani abu na dukiyarsa bai sani ba don na ciyar da mu na mana sauran abubuwan rayuwa sani sasalim yake cewa ki ɗau abin da zai ishe ki bisa kyautatawa ba cuta ba cutarwa ki ɗau iya abin da zai ishe ki ke da ‘ya'yanki a ga anan saboda fatawa shi yasa ta kira suna abu Sufiya. sanan daga cikin wuraren da ya halatta ka ambaci mutum shine wurin alƙalanci wurin kai ƙara idan za ka kai ƙara ya zama dole sai ka faɗi sunan mutum wane ya ci mun kuɗi na kaza to wannan ya halatta duk da akwai wani kai ƙara da na gani shekaran jiya a saudiya su yanzu ba kai ƙaran an ci mun kuɗi suke yi ba kai ƙaran an mu alƙawarin za a ban kuɗi ba a ban bane wani ne zai yi aure abokinsa ya ce in ka yi aure zan ɗauke ma wani sashen ɗawainiyar buki da wayewa shi kenan sai ya yi auren sai bai bashi ba shi ne sai ya kai ƙaran shi gun alkali cewa a tilasta shi ya bashi waɗannan abubuwa da ya ce zai bashi ga ga inda kenan zalunci ka an fara wuce kenan wurin zalunci sai dai maganan alƙawura to idan kai ƙara ba zai yi a kawo wannan haƙƙin ba sai an faɗi wanda ya yi abin to wannan shi ma yana daga cikin wurare da za a iya eh, yin maganan mutum ko da baya nan sa'annan na ƙarshe shine wurin abun nan neman shawari neman shawari kamar a ce mutum yana neman aure ko yana neman zai sai fili misali yana makwabcinsa ko makamanci ko zai sai gida makwabta sai ya zo zai tambaya akan wannan makwabcin ko akan wannan da ya zo neman aure nisa ko akan wacce da ya je zai nemi aurenta to wannan tambayar ya halatta ka ambaci sunan mutum sannan kai ma da aka tambaye ka kai kuma wajibi ne ka faɗi ya gaskiyar da ka sani wanda a yau mun zama muna da matsala za a ga mutum za a tambaye shi akan mutum sai ya ba da shaida a bisa abin da yake ji wai asali idan an zo an nemi shaidarka ana son abin da kai ka sani ne ba abin da kake jin labari ba domin dama ba a neman shaidan wanda bai zauna da mutum ya yi mu'amala da shi ta kusa ba to in ka zauna da mutum ka yi mu'amala da shi ta kusa akwai abubuwa da za ka lura da su a halayen shi to idan an zo aka tambaye ka akan shi wannan abin da ka lura da shi din shi za ka faɗa e dai a iya abin da na sani yana kaza yana kaza baya kaza baya kaza iya abin da na sani kenan amma abin da mutane suke faɗa a kan shi a gefe wannan in ka bayar ka ba da shaidar su sai dai in ka ganta a tare da shi to wannan shine ka'ida ta ta shaida ta amana to haka kuma duk sauran waɗannan wurare da aka faɗa guda shida waɗanda yake halatta mutum yayi magana akan mutum to malamai suka ce dole ya zama maganar iya bukata misali yanzu mutum ya zo ya yi barna addini to za ka faɗi cewa wani maɓarnaci ne ya yi kaza kaza ya ce kaza kaza kaza wannan abun barna ne ku guje shi amma zai iya wata watakila kuma a daidai lokacin yana ɗan ratsewa ya yi zina wannan mutane ba su sani ba ɓoye sheke to nan haramun ne ka ce kuma ma mazinaci ne saboda wannan yana daga cikin wuraren da bai halatta ka ambata ba duk da cewa na farko yana cikin wuraren da ya wajaba ka ambata so za ka faɗi iya abin da ake bukata sannan abin da ake bukatan dole ka faɗi wato ya zama niyyarka wajen faɗan abin shine Allah ana kar ya zama cewa dama jira kake a zo a tambaye ka akan wani saboda ya malafi bari in ɓata shi aka ji wani in ka mun sai in ɓata ka to ba mai ɓatawa sai Allah akwai wani mutum da ya taɓa zuwa wurin manzara sasalam yake cewa yabo na kwalliya ne kushe na kuma aibi ne sai annabi ya ce wannan shine Allah amma ɗan adam kan bai isa ba in dai ɗan adam ne ba wani ɗan adam ɗin da wai don ya yabe ka shikenan ka ka zama mai tsarki ko don ya kushe ka ka zama aibatacce wannan babu shi a cikin ɗan adam Allah shi yake gamsar da mutane cewa wani mutumin banza ne ko mutumin arziki ne amma ba maganganu da mutane suke yi maganganu za su taimaka wajen taɓa masa mutuncinsa amma in har an taɓa mutuncin ba tare da haƙƙi ba ne to zai zama wannan zai ƙara masa daraja da tsarki na wurin Allah don haka maganganun mutane ba sa canja wani abu ba sa canja haƙiƙanin al'amari wani za ka ga ga gaskiya ya ganta amma wai saboda mutane kasa aibata shi kar ya rabu da mutane sai ya ƙi yin gaskiyar sai ya bi ƙaryar yadda mutane suke yi to wannan haramun ne maganganun da ake kawowa na adisai da manzara sallallahu yake cewa mutane su ne shaidun Allah a doron ƙasa ana nufin mutane masu gaskiya ne adalai ba wai kowane irin mutum ba da haka idan mutum ya yi shaida ta ƙarya akan mutum bayan ya mutu ya san cewa mutumin kirki ne amma ya aibata shi da mutane duna duk za su haɗu kan wannan su aibata mutumin saboda ya yi wata gaskiya da ta saba musu to fa wannan mutumin fa ba zai zama mai aibi ba a gun Allah sai ya shiga aljanna haka inda mutanen duna duk za su haɗu su yabi wani mutumin banza saboda yana musu abun da suke so to fa wannan mutumin Allah zai masa hukunci da abun da ya aikata ne ba da abun da waɗannan mutanen suka faɗa to idan mutane suka yi shaida ta gaskiya akan mutum to wannan shine za a ce sun zama shaidun Allah a doron ƙasa mutumin kirki ya mutu sun ba da shaidar lallewa na mutumin kirki ne kuma a wurin Allah mutumin kirki ne to sai Allah ya sa shi a aljanna sun zama shaidun Allah haka in mutumin banza ya mutu suka yi shaidawa na mutumin banza ne kuma a wurin Allah mutumin banza ne to sai Allah ya sa shi a wuta saboda shi mutumin banza ne a wurin Allah da haka shaidar mutane ba ta canja abun da Allah ya sani a kan bawa to a nan Allah ta'ala ya yi gargaɗi kan su alhumaza alhumaza rabi' bin anas Allah ya masa rama yake cewa alhumaza yahmizuhu fi wajhihi wallumaza min Ya ce shi abun da ake nufi da humaza ne wanda zai aibata mutum ko ya kushe shi akan idonsa cin fuska ke. shi kuma allumaza shine wanda sai mutum ya juya baya sai ya aibata shi katada yake cewa allumaza lisanu wa ainihu wallumaza wa yaquluhum annas wa yat'anu alaihim yake to abinda ake nufi da allumaza wallumaza ai lisanu wa ainihu wa ya'kul luhuman nas wato cewa shi ne mutum da yake amfani da harshensa ya aibata mutum ko idonsa ya aibata mutum akwai wanda za a ga zai zo a yi magana da shi wasa da dariya amma mutumin da ya wasa da dariya da shi yana juya sai ya dan fidda harshensa ya masa gwalo ma'ana ya nuna wa mutanen da suke wurin wannan fa mutumin banza ne ko kuma ya wuce ya dan yi wani irin kallo da idonsa da zai nuna mutane wannan mutumin banza ne ko kuma ya yi magana ya yi gulmar wannan mutumin ya yi da shi ana riba mutane galibi a yau suna sakaci da riba ko in ce duka muna sakaci da riba wanda al'amarin riba al'amari ne mai nauyi shine ka zauna kai ta magana akan mutum maganganun da baya so a ji ko da yana yi misali wane mashayi ne amma zai sha abunsa ne yana ɓoyewa kaga nan tun da ya ɓoye lokacin shan ya nuna cewa baya so a san yana sha sai wani ya zo yana ta bankaɗewa duk inda ya zauna wane kan ma dai mashayin giya ne wane dai mazinaci ne wane dai kaza ne wane dai kaza ne to wannan wannan yana daga cikin abubuwa da suke fallasa mutum a lahira musa salam yake cewa la tattabi'u auratin nasu. kada ku ringa bibiyan laifukan mutane abubuwa ɓoyayyun laifuka da suka ɓoye ya ce domin duk wanda ya bibi ɓoyayyun ayyukan mutane to Allah zai bibi ɓoyayyun ayyukansa duk wanda Allah ya bibi ɓoyayyun ayyukansa zai fallasa shi a cikin tsakar gidan shi sai Allah ya tozarta shi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin kun san menene riba suka ce Allah da manzansa suka fi sani ya ce ai giba shine ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so a ji sai suka ce to kana ganin idan dama abin da aka faɗa ɗin gaskiya ne ya yi kaga wannan shine abin da mutane suke tunani ka ce wani ka tunani to baya yi ne to shine abin da sabai suka tunani to in ya yi fa sai bai ce to ai in ya yi ne ma ka ci naman shi kai masa riba in bai yi ba kan ƙarya ka masa kage ka masa sanani sasalim ya faɗi cewa waɗanda suke cin naman mutane a duniya wato suke yi da su in aka sa su a kabari Allah zai sa musu faratu na, ƙarafe za su ringa yakutan su da ƙirjinsu har zuwa ƙiyama ta tashi haka na ya faɗi cewa ruwan da suke sha shine usaratu ahlin na ɗiwon yan wuta shine abin shan masu yi da wuta kaga al'amarin mutuncin mutum musulmi al'amari ne wanda yake mai girma in ba a wurin da aka ba wa mutum dama ba wurare shidan nan da muka faɗa ba a wurin da aka ba wa mutum dama ya yi magana a kan mutum sai in ya zama a cikin wannan babuka shida ne to ana yin magana gwargwadon bukata to haka mujahid yake cewa shi kuma alhumaza bil yadaini wal aini wal lumaza bil lisan yace su alhumaza su ne wanda suke amfani da hannunsu da idonsu su aibata mutum kamar mutum yayi haka kaga in yayi haka to ka san me yake nufi ko kuma ya amfani da idon sai dan harare mutum ya nuna maka abun nan ko ya daga giransa duka waɗannan abubuwa suna daga cikin hamzu shi kuma lamzu shine harshe mutum ya fidda harshensa ko ya yi magana akan mutum hakanan a zaidu bin aslam ya ce humaza luhumun nas wato cewa naman mutane cin naman mutane kaga duka in ka haɗa wannan duka zai ɗau ma'anan humaza da lumaza domin ƙa'ida mun sha faɗa a tafsiri cewa idan malamai suka yi ta faɗin mabambantan ma'anoni a kan aya in har ya zama ma'anonin ba sa karo da juna to ayat tana ɗaukar dukkanin ma'anoni. da haka kenan ka yi da mutane kama daga suka su yi musu karya, cin naman su yin magana a kansu aibata su ko da hannu ko da harshe ko da ido ko da gira ko da sauran abubuwa da ake iya aibata mutum da shi to duka wannan yana daga cikin humazatul lumaza to wannan kuma Allah ta'ala ya musu gargadi ta wutar jahannama malamai sun yi sabanin cewa wannan ayar akan wata sauka wasu suka ce ta sauka ne akan al-akhnas bin shuraik bin wahab al-thaqafi ya kasance shi duk inda ya zauna sai yayi maganar mutane to wannan sai Allah ya sauke wannan aya akan shi wasu kuma suka ce ta sauka akan umayya bin khalaf al-jumahi wasu suka ce ta sauka akan alwalidu bin al ya kasance shi kuma duk inda ya zauna sai ya aibata annabi sallallahu alaihi wasallam amma mujahid yake cewa wannan aya ce ga mamma ma'ana duk wani wanda ya irin wannan aikin to ya shiga ciki shine magana da malaman tafsiri suke suke cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ko da an samu ga sababin sauka aya ta sauka ne sababin wane yayi laifi to amma hukuncin ta yana nan akan kowa duk wanda ya irin wannan laifi har zuwa ranar tashin alkiya ana Allah yakan sauke wani abu na alkur'ani da sababi yakan sauke wani ba sababi to idan an samu wannan ayat ta sauka tana da sababi to hukuncin ba zai takaito akan iya mutumin da sababin sauka ayat ya zama ya kasance shine zai game kowa kamar yadda ake hakaito labarin wani da a cikin masu irin tafsirin masu kuɗi din nan cewa ya zo yana tafsirin ah, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna to kazan su kuma duk yawanci gyale suke sawa to ya karanta ayar hijabi sai ce wannan ayar ta sauka ne akan matan sahabbai banda ku to kaga wannan wannan shedana ce al-ibratu bi umumin laf la bi ka'ida kenan ko da an samu sababi misali sababin da ayar hijabi ta sauka shine matan manzo Allah sallallahu suna fita wanda basu san su ba kuma suna iya ganin su ko wanda suka san su misali suna iya cewa wannan wance ce ba hijabi to sai Allah ya sauke cewa kowa ya sa hijabi to wannan hukuncin kuma ya zama kan kowa kenan har zuwa ranar tashin alkiyama babu maganan cewa tunda akan wani ne to shi kadai zai haka in falala ce ta zo kamar fadin Allah ta'ala innal hasanati yudhibna as kyawawan ayyuka sukan tafi da munanan ayyuka nan shi ma annabi sallallahu alaihi ya ce na kowa ne ma'ana ba wai sahabin da kawai ayat ta sauka sababin sabon shi da ba duk wanda ma zai yi sako sai ya bi shi da kyakkyawan aiki ya tuba to Allah zai goge masa wannan sabon kaga wannan ya zama ya game ko ina ke to Allah ta'ala yake cewa allazi jama'a malan wa'addak ko wato shi wannan mutumin wanda yake mai zunɗe da ya huce mai yi da mutane mai aibata mutane to shi wanda ya haɗa ya taskance wato dukiya ko kuma a ce ita ma wannan ayar zamanta daban wato yanzu tana so ta faɗi wani hukunci wato allazi jama'a ma da wa'adada shi wanda ya tara dukiya ya taskance shi to zai shiga cikin hukuncin da za a faɗa a gaba kenan sai ya zama humazatul lumaza shi wani hukunci ne daban shi wannan gona ya tabbata gare shi haka wanda ya tara dukiya ya taskance da sauran bayanan da za su zo a bashi kuma za a ji hukuncinsa to wanda ya tara dukiya kamar faɗin Allah ta'ala kenan wa jama'a Au'a, wato mutum ya zama ya tara dukiya ya iyakance su ya san su sannan ya taskance su ya riƙe baya fitar da su a cikin haƙoƙi da suka zama wajibi na dukiyar الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Allah ya ce waɗanda suke taskance zinariya da azurfa ana nan duk wani abu na dukiya ba su ciyar da ita a tafarkin Allah ta wannan ko musu bishara da azaba mai rare da haka tare dukiya laifi ne ba laifi ne mutum ya yi kuɗi ba don kaga musamman yanzu a najeriya za ga kama akwai wani takun saka tsakanin masu kudi da talakawa <laughs> to ba wannan ake nufi ba shi dukiya kamar yadda za mu ji nan gaba eh, ita dukiya idan har mutum mutum na kwarai ne kuma yana sa su a haƙoƙinsu to dukiya abin neman na sasalin yake cewa ni'mal malis salih lirajul salih madalla da dukiya na gari ga mutum na gari saboda mai dukiya na gari duk da cewa akwai kace na ce tsakanin malamai sun yi tagogwar maya, waye ya fi falala mai kuɗi mai godiya ga Allah yana sanya su a inda ya kamata ko kuma talaka mai haƙuri wanda talaucin shi bai hana shi ibada ba waye fi falala shi su malamai to sun tagogwar maya, waye ya fi ka ganin kai dai ka san me zai faru talaka zai bibita talaka ne mai kudi zai bibita mai kudi ne wannan shine abin da zai faru Ga amma in ka duba nassosin shari'a za a ga cewa mutum ya kasance mawadaci mai godiya ya fi kasance talaka mai hau ya fi saboda me idan ka ɗauko rukunan musulunci guda biyar imani ko shine na farko aƙida sai ka ɗauko sallah sai me zakka hajji azumi a ciki kwaya uku ne talaka yake yi kwaya biyu ne talaka baya zakka hajji kai yanzu kana talaka ba ma wajibi ne ka koyi zakka da hajji ba hukunce hukunce dan ba fa za a yi ne akan daga ranar da ka samu nisabi kudin ka ya kai ka yi zakka to daga ranar aiki ya kanka ka tafi neman ilimi akan ya ake zakka me hukunce hukuncen zakka alama illa yanzu sai dai ka nemi ilimi don ka karantar in Allah ya jarabce ka kai mai wa'azi ne sai ka karanta mas'alolin don ka zo ka koya mutane amma dai kai da ba mai wa'azi ba ba wajibi ne akan ka ka koya ba har sai ranan da ka samu kuɗin da za ka yi haka hajji ranan da ka samu dama za ka tafi hajji to ya zama wajibi akan ka koyi hajji so kaga a nan rukunai guda biyu talaka bayan su sai ka ɗau wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabbai suka suka same suka ce da haba ahlu bi thuri bil ujo cewa masu kudi sun tafi da lada sai ya ce musu ah kuma ai Allah ya sa muku abin da za ku sadaka duk wata kabbara sadaka ne duk wata hailala sadaka ne duk umarni da kyakkyawa sadaka ne hani daga mummuna sadaka ne mutum ya sadu da iyalinsa sadaka ne yayi ta kawo musu kawai sahabbai suka tafi dama sun taro kansu ne talakawa kawai sun ware masu kuɗi nan ya aka yi sahabbai sai suka koma kowa sai mai kuɗi sai ya ga sahabi bakinsa yana ta motsi subhanallah alhamdulillah sai suka kasa gane abu cewa kai mai kake yi ne to ka san sahabbai kuma ba sa ƙarya ce wallahi ga abin da ya faru annabi ne ya ce kaza muka ce kaza ya ce wani shikenan masu kuɗi ma suka fare sai suka dawo suka ce annabi to gashi ba masu kuɗin nan sun yi abin da muka yi mai annabi ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ne yana ba wanda ya so a cikin bayansa so kaga sai ya zama cewa hadisai da suka zo akan falalar kamewa da karantawa a duniya suna karantar da abubuwa guda biyu na farko shine kar ya zama manufar mutum a rayuwa gabaki ɗaya shine duniya kawai ya zama tunaninsa kawai abun duniya Ta wannan haramun ne abu na biyu shine wanda Allah ya jarabce shi ya zama bai da wadata kar ya ji wani kunci a ransa bai nuna cewa Allah baya son shi domin Allah ya bude masa wasu kofofi kuma shi ma da zai samu falala da daraja da su wanda shi kuma mai kuɗi bai da su misali yanzu lahira na sasalam ya faɗi cewa talakawa za su riga shiga aljanna da shekaru kafin masu kuɗi saboda me saboda mai kuɗi yana zaune ana lissafi amma kuma kar ka manta zai iya yiwa kuma an shigo aljanna fa mai kudin ya zama yana sama dan yawanci talaka sukan yi amfani da wannan hadisan su nuna kawai shi mai kudi kullum a ƙasa yake to dole wazinu bil qistasil mustaqim ya zama sikelin ka tabbataccen sikeli ne in ka duba abun da wannan yake da shi sai ka duba abun da wancan yake da shi in Allah ya jarabci mutum da kudi to sai ya sauke haƙoƙinsu ya kiyaye dokokinsu sai ya zama ya samu falala a cikin masu kudi in Allah ya jarabci mutum da talauci sai ya kiyaye haƙoƙinsu ya yi wa Allah biyayya ya gode masa akan sauran nemomi sai ya zama ya samu ɗaukaka a cikin talakawa kaga kenan kowanne yana da nashi falala amma kuma in dai har mutum zai yi addu'a ne to kada ya roƙa kan shi talauci wannan shine kaida za a gane sallallahu yana cewa Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma ja'al rizqa al-muhammadin qutan ko kafafan kaga in ka duba za ga anasa suna ta alamai na uzu bika minal alfaqr kenan kaga amma ba za ka taba jin wurin da aka addu'a alamai na uzu bika minal alghina ba za ka ji an nemi tsari daga wadata ba amma ana neman tsari daga talauci to kaga kenan mutum abin da ya kamata shine ya ringa nema wa kansa tsari daga talauci ba wai ba lalle sai ya ne roƙa kansa ya zama mai kuɗi ba amma dai alal aƙalli ya fita daga cikin talauci da zai sa shi ya buƙatu zuwa ga wani mutum domin ita sadaka ita roƙo annabi sallallahu ya faɗi wurare uku da roko ya halatta amma a ciki sai da ƙarshe sai yake cewa ita roƙo wanda yake roƙan mutane dan yayi ta tarawa daga abin da yake roka to fa wutan jahannama yake roka garwashin wuta ce in ya ga dama ya yawaita ko ya karai kawai karanta haka a wani wuri yake cewa ɗayan ku ya ɗauki igiyar sai ya tafi jeji yayyo ice ya ɗauko a kafaɗarsa ya zo ya sayar da icen ya samu abin da zai kame mutuncinsa ya wadatar da gidansa shi ya fi masa alkhairi akan ya roki mutane ko sun bashi ko sun hana shi a wani wuri yake cewa wanda yake roƙon mutane dukiyarsu don ya tara to wannan zai tashi ranar kiyama babu tsokan nama a fuska shi kaga duka wannan yake nuna cewa kaiwa ga a roƙi mutane ba abu ne da musulunci yake son shi su shi yasa sai ya zama mutum ya ringa yawan roƙon Allah fabtago inda Allahin rizqa wa abuduhu kaga kenan sai ka ringa roƙon wadata kada ka ringa roƙon talauci hakanan afiya shi yasa za ka gane sallallahu yana cewa ku yawaita roƙon afiya kubuta kubuta daga talauci kubuta daga yunwa kubuta daga wahala kubuta daga ciwo kubuta daga kaskanta kubuta daga wulakanta kubuta daga wuta duka yana cikin afiya to kaga annabi sallallahu ya umarci sahabbai da su ringa roƙon afiya wa sallallahu ku roƙi Allah kubuta daga abubuwa wanda suke aibi ana Allah ta'ala ya zargi mutum wanda ya tara dukiya ya taskance su wanda dukiyar ta zama ta shagaltar da shi kamar yadda Muhammad bin Ka'ab yake cewa alhahu maluhu bin nahari hadha ila hadha fa idza kana al-lailu nama ka annahu jifatun muntina yake cewa dukiyar tashi ta shagaltar da shi da rana kawai lissafi ake yi yaya kaza ta ina wancan ya shigo ta ina wancan ya fita in ya koma gida sai ya yi bacci kamar wani mushe mai wari tagwarti kawai babu wani abu ya tashi ya yi sallan dare ko ya ambaci Allah ko ya tuno zunuban da ya yi ko ya wa kansa hisabi ko ya tuno lahirarsa babu shi kawai dukiya kamar yadda imamu ibn al yake ba da labarin wani cewa ya zo zai mutu ana ce masa kulla ilaha illallah ka ce la ilaha illallah shi kuma yana cewa dinarun dinarani salasatu danane to yana cewa dinari ɗaya dinari biyu dinari uku a haka har ya mutu kaga wannan shine wanda rayuwarsa ga baki da ta shagalta to irin wannan kuma ba wai sharaɗi bane sai ya zama mai kuɗi mutum zai iya zama yaron bus amma kuma abin da yake nan saboda ya shagaltu in yazo bacci ma yake mafarki kai ina zaka je kawo kuɗinka abin da zai yi kaga wannan ya shagaltu da neman abun duniya so yana da kyau ya zama mutum yana neman abun duniya sannan kuma yana bautawa ba a son mutum rago da baya nema na sasan yake cewa ihris alama yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz ka dage kai kokari ka nace akan duk wani abu da zai amfane ka kada ka nuna gazawa idan ka ga alaman nan za ka samu kuɗi je ka tsaya inda na halal ka jajirce ka ga sun fito Allah ya ce annabi sasana ya ce kar ka zama rago ya ce to in wani abu ya same ka to kar ka ce da na yi kaza kuma da kaza ya faru zukan ka ce kaddarar Allah ka je ka can ka tsayan amma baka samu ba kar ka ce wane ne ya jefe ni ka ce kaddara ce duk abin da Allah ya nufata shi zai faru shikenan da haka nema halal ne karamin abu da zaka kai nema kenan ma'ana neman dukiya na halal halal ne akwai lokacin da zai zama wajibi ne akwai lokaci da zai zama mustahabbi ne to neman dukiya ta haramun ita ce haram amma kuma bayan wannan asali shine halal ne sai dai ba a so ya shagaltar da mutum daga ambaton Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kada dukiyoyinku ko ayayanku su shagaltar da ku daga ambaton Allah da yake cewa yahsabu anna malahu akhlada wato shi wannan mutumi da ya tara dukiya ta taskance yana ganin cewa wannan dukiyar da ya tara za ta dawamar da shi ba zai mutu ba tun da ya tara dukiya kamar yadda ɗaya daga cikin ƙurayshawan makka yake faɗa yake cewa ai ƴaƴansa da dukiyarsa za su sa ba zai mutu kamar yadda Abu Lahab mun karanta a baya shi ma yake cewa to me ne Allah ya tashi sashi a wuta yana da kuɗi zai bayar ya fanshi kansa to kaga anan shine Allah ya ce ma an huma luhu wa ma kasab dukiyar tashi bata wadatar da shi da komai ba da kuma duk sauran abu da yake tsarfafa yake aikatawa da haka zai shiga wuta sai yasla naran za ta lahab kaga kenan dukiya ba za ta sa mutum ya dawwama ba wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun la ce ba mu sanya wa wani mutum ka ya dawwama ba to in kai ka mutu ya kai annabi su sai su dawwama idan har annabi zai mutu to waye kuma ya isa ya rayu ba wanda ya isa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban yan adam amma kuma ya bar duniya to kaga kenan ba kuma wanda zai dawwama Allah ya ce kalla layun ba zanna fil hutama ya ce sam ba haka bane yadda yake zato ko cewa dukiyarsa na ita za ta sa ya tsawon rai ko ita za ta tsare shi daga sharruka ko ita za ta tsare shi daga talauci ba haka ba ne Allah ya ce kuma lalle layun ba zanna fil hutama lalle za a jefa shi cikin wutan hutama wanda wannan sifa ne daga cikin sifofin wutan jahannama an kira ta hutama saboda ita tana rugurguza kashushuwa da namuka wato in ta zo ta za ta haɗe ta narka nama ta rusa ƙashi to shi yasa aka kira ta hutama to ma adira kamar hutama me ya sanar da kai me ce wutar hudama sai ya ce narullahi muqada ita wannan wuta ce ta Allah wacce ake ta ƙara rura ta kullum wato ana ta rura ta kamar da Allah ce wa hannasu wal hijara wato cewa makamashin wuta su ne mutane da duwatsu to za a yi ta zubawa kullum za ta zama tana ƙara ruwa allati wa alal afida ita wannan wutar ita ce wata take zafinta da azabarta yake ratsawa har sai ya shiga cikin zukata ma'ana zai kona ko'ina har sai ya isa ga zuciya to amma kuma mutum ba zai mutu ba domin ita ka'idar wutar jahannama shine la ya mutu fiya wala ya hayyu mutum ba zai mutu ba ba zai rayu ba ma'anan ba zai rayu ba zai rayuwa mai daɗi ba amma kuma ba zai mutu ba ka san yanzu a duniya akwai kocin ku suka sa mutum a gaba akwai gaba da za su kai shi zai mutu to amma a can za su sa mutum a gaban zai zo gaba mutu amma ba zai mutu haka in wuta aka sa in maciji ne zai ta saran shi har sai ya so gaba da ya kamata ya mutu azabar ta kai jikinsa ba zai iya ɗauka ba amma kuma ba zai mutu ba to shi ne ya mutu fiha wa la haya to ita wannan wuta za ta shiga har sai ta ratsa cikin zuciyar mutum to kuma ba zai mutu ba sai a ƙara raya shi shi yasa thabitul bunani ɗalibin anas bin malik radiyallahu an yake cewa tahriquhum ila al-afida wa hum ahya thumma yaqulu laqad balaga minhum al-adhabu thumma yabki thabit yake cewa wutan za ta kona su har sai ta shiga cikin zukatansu alhalin suna rayu sai yake cewa haƙiƙa azaba ta kai azaba a nan wurin sai ya kama kuka haka nan muhammad bin kabil quradi yake cewa ta'kulu kulla shay'in min jasadi hatta idza balagat fu'adahu hadha halqihi tarji'u ala jasadi yace za ta kone komai a jikinsa har sai ta kutsa ta shiga zuciyarsa daga ta gefen makogarsa sai kuma ta ƙara bazuwa ta ƙara maye duka jikin gaba ke to haka za a yi ta masa har abada babu ranar da zai kare Allah ya tsare mu Allah ya ce innaha alaihim muqsada lalle ita din nan za ta dirka ke su zai zama wutar ta kulle su gaba da domin dama an tashi a wutar jahannama kofa ne da ita to ka san kuma kofar wuta ba a buɗe ta sai za a jefa mutane saboda kar ma zafin ya ragu shi yasa ka ga idan ka duba yadda Allah ya sifato tafiya wuta tun daga wasiqal ladina kafaru ila jahannama suma alamai sukan sifata abun da cewa mutane ne za su taho ne a kada su kamar yadda ake kaɗa shanu to in sun taho ƙofar tana rufe ba su san ina za su je ba na haka babu zafin ba tiririn ba komai kaga kenan kowa zai ta sauri daga tsawon gaba sun zo za a buɗe in an buɗe wannan tiririn in ya buge su za su nemi komawa to idan sun nemi komawa su kuma na baya ba su san me yake faruwa ba za su tunkuɗa su to shi yasa ba wanda zai shiga wuta akan yana su ba wanda zai shiga wuta da kafarsa tunkuɗa shi za a yi shine fa kubu kibu fiha hum wal da haka idan na baya suka zo za su tunkuɗa na gaba duk wanda ya tashi tafiya to nan kuma sai a ce khuduhu fa ghullu tafiyar da zai zai tafi kan sa ne law ya'lamul ladina kafaru ina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an zuhuri so kaga nan sai a nade su shine khuduhu fa ghullu an tunkuda shi ya tafi wutan jahannama zai tafi kan fuskar shi ne to zai sa hannu ya ce zai tara fuska to sai a kame hannayen da kafafuwan sai a marna ɗin kifi sai a kulle a wuyan shine fagulluhu ɗin kenan aghlal idil aghlalu fi a'naqihim sai a sa musu kukumi to kaga fuskar yanzu ita ce a gaba to sai a jefa shi sai mutum ya sauka kan fuskar sa a cikin wutar jahannam fa Allah ya tsare to haka za a yi kuma ita wutan karshe in aka gama fitar da wanda za su fita su shiga aljanna ya rage sora yan wutar da za su dawoma a ciki to za a dinke ta ta yadda ma kwata-kwata ba shiga ba fita a cikin ta inna inna ha alayhim musada wato za ta dirka ke su an rufe ko ina fi amadin mumaddada za a sanya su cikin wasu irin pillars na ƙarfe wanda za a miƙa ƙura za a tsayar da su kaga kaman cell ken za a tsayar da ƙarafu kowane irin kalan ɗakin azaba akwai ƙarafu da aka sa mutum a ciki ba halin ya fito ga ƙofofin wutan jahannama kaga ɗaki na cikin gida can gidan an rufe ko ina na ƙofofin don haka idan tiririn ya tafi zai bugi ƙofofin ne sai ya komo sannan a cikin gidan kuma an sa karafe an rufe mutum kamar asel ta yadda shi kuma bai isa fasa ya fita ba ma ko da da ya samu ya yawo a cikin wurin ga kuma azaba kala-kala shi yasa malamai suka yi ta magana akan kofofi irin kofofi da suke cikin wutan jahannama da irin filoli na ƙarafu waɗanda za a sa sannan kuma suka fassara amadin mu da dama da cewa hada sarƙuna asqal alquyud athiqal wato akwai dauruka sarkoki da za a sa masu nauyi a daddaure mutum da shi ga nauyin karafi ga zafin wutan jahannama ga duhu ga macizai ga kunamai ga kwari ma da baka san iyakansu ba ga mala'iku na azaba tunda mala'ikan azaba kwaya ɗaya in mutum ya gani shi kadai ganinsa ya isa ya mutu shi kadai ganinsa kawai azabar ta kai ya mutu to ballantana a ce zai bugi mutum ballantana a ce shi zai kama mutum ya ɗaure sannan kuma ga gasar mai nauyi sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasluku sarƙa za a ɗauko faɗinta mai zira'i saba'in ka yanzu ka ɗauka a ce yanzu kacan nan kaca da ake sawa mashin kaga dai ƙarama ce ba ta kai kacan injuna da waye ba ko na tirela to a ce kacan mashin ko kacan keke ma a ɗauko zira'i saba'in zira'i shine daga yatsun hannu zuwa gwiwan hannu na mutum madaidaici to a ce zira'i saba'in kaga, kaga wajen mita arba'in da biyar ko ai wajen mita talatin da biyar to a ce duka wannan sarkan a ɗaure mutum a ce kacan nan kawai a ɗaure mutum da shi to ya kake tunanin nauyin ba zai iya miƙewa ba ka gani ballantana a ce sarƙa ne irin na wutan jahannama sannan zira'i saba'in za a ɗaure mutum da shi kaga ba zai iya kai labari ba kyan don haka dole mutum ya zama ya nisanci irin waɗannan abubuwa da Allah ya sifata a cikin wannan sura kaga duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke yawo tsakanin zamantakewar mutane amma kuma mutane suna saurin kuskurewa a ciki sannan ga abun da Allah ta'ala ya faɗa akan masu kuskure a wannan babin wallahu ta'ala a'lam za mu tsaya nan kasancewar lokaci ya harato Allah kai mu gobe za mu tashi daga ah, suratul asr insha Allah ta'ala Allah wannan yake cewa malam mutum ne suna harka da importers to bayan kayan da yake saya a wurinsu kuma sukan turo masa kaya ya sayar a matsayin bashi to wani lokaci kayan ne na gane me mai faɗa sai ce kafin kayan ya kare sai su turo wani ah, to mara a irin wannan yanayin yaya zai cire zakka to a yadda a zakka a yadda take shine mutum baya baya sa kudin bashi a cikin zakka sai in shi yake bin bashi malamai suka ce in mutum yana bin bashi ya zama yana da tabbacin bashin zai dawo to zai sa wannan kudin bashin a cikin lissafin zakkansa idan ya cire rai akan dawowar kudin to nan za a ci gaba da lissafa zai ci gaba da rike shekara nawa ne kudin ya baimaitu masa ba tare da ya cire musu zakka ba idan misali shekara goma aka yi kudinsa watakila yana bin miliyan goma ya cire rai sai bayan shekara goma sai aka biya shi to zai biya zai cire musu suɗin din zakka na wannan shekaru goma na baya saboda a shekarun bai biya ba amma in ya sa ran za a kawo mishi to zai cire shi kenan kudin sun dawo shikenan ba wani abu a kansa sannan yadda mutum yake yin zakka shine zai tare duk wani abu da ya zama yana kawo masa kuɗi duk wani abu da yake kawo masa kuɗi misali yanzu a ce yana da shaguna suna kawo kuɗi to za a lissafe komai na cikin shagon yana da motoci da ake masa haya ake dakon kaya ake abin da, zai lissafe kuɗin sannan zai hada da kuɗaɗe da suke hannunsa da yake da su a ƙasa cash zai hada da bashika da yake tunanin za su amma duk abu da ya saye shi don amfanin kansa ne ba ya kawo masa kudu komin yawansa wannan ba zakka a kashi misali a ce mutum yana da gidaje guda goma duka gidajen nan ba wanda ake haya a ciki duka kawai daga wanansa yana zaune a can wani yana zaune a can shi yana zaune a nan to babu zakka a cikin wannan gidajen ko a ce yana da motoci guda goma a gidansa hawa kawai yake ba wacce take kawo masa kuɗi na haya to duka wannan motocin ba zakka a kai ko yana da dawakai ko makamancin waɗannan abu duk wani abu da ya zama amfana yake da shi kawai babu baya kawo masa wani abu na kuɗi to baya cikin abin da zai lissafa na zakkansa to idan mutum yadda zai lissafi shine zai lissafa duka idan ya lissafa duka to wannan kimar gaba ɗaya abin da ya kimanta din zai raba shi gida arba'in kashi ɗaya shi ne zakkansa ana ɗaya bisa arba'in na dukiyar idan miliyan arba'in ne dukiyar gabaki ɗaya to zakka zai zama miliyan ɗaya kaga wannan shi ne zai zama 2.5% kenan na dukiyar gabaki ɗaya idan idan biliyan arba'in yake da shi to biliyan ɗaya ne zakkarsa ba haka zai yi to haka kuma in baɗi suka ƙara ta ƙara maimaitowa ko ba su ƙaru ba zai fitar da zakka ne ka'ida in dai kuɗi ya kai nisabi to gwara ma ka ya su kawai su ƙaru ya fi ma yawa shi sa ne sasalin yake cewa kar mutum ya bar dukiyar maraya zakka ta cinye ta saboda in ta kai zakka to duk in shekara ta kewaye sai an cire mata zakkan ko da a ce ƙasa take yi to shi yasa ake so ko dukiyar maraya ne maimako a ajiye ta inda har ta kai zakka to gwara a sa ta ringa karuwa saboda kada zakkan ta cinye kaga yana ce miliyan ɗaya da rabi ne in ka fitar bana ka fitar baɗi zuwa shekara hudu ya kaga ta yi ƙasa da miliyan to kaga an samu cutuwa kenan a cikin dukiya to wannan shi ne wallahu a'lam Kamanya ana iya samun haka zai wuya iya samun haka a ce mutum ya kai ya kai zakka ha to kenan sai gab da zakkan ya je ya yi sari kenan wa ya sa shi ya yi sari gab da zakka sai ya sayar da kayayyakin ya yi zakka abin da suke kawo kawowa da cewa ba ainihin abin da suke kawowa da alama illa idan irin kamar a ce gidajen sayar da su yake a matsayin ƙwarozar tijara kamar yanzu a ce mutum yana dillali ne na gidaje yana saya sai ya sayar da ciri ba to nan su kuma gidajen zai sayar da ciri amma in kudin da suke zuwa shine ujirar misali yanzu kuɗin hayan shine karuwarsa. to kudin hayar zai yi wa zakka ba gidajen ba domin yanzu ba gidajen ne na sayarwa ba amfana da gidajen shine na sayarwa so amfanin zai cire wa zakka ba gidajen ba manfa'a amma idan asalin ainin gidajen su ne kayan sayarwa ko filaye su ne kayan sayarwa to filaye da gidajen zai yi wa zai yi wa zakka kamar a ce motoci yake sayarwa to motocin zai wa zakka in kuma motocin haya suke mar to kudaden hayan zai wa zakka

to shi kuma wannan wanda ya bashi bashin shi shi zai fitar musu da zakka shi yasa aka ce shi idan yana bin wani kuma yana sa ran su da misali yanzu shi din ya bawa wani kaya ba su dawo ba to shi zai cire wa kayan da suke hannun wancan zakka shi kuma kayan da suke hannunsa shi ma mai kayan shi zai cire musu zakka amma shi mutum da bashin wani yake hannunsa ba zai cire zakka kuma nan bashin ba Allahu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين Thank you.